Wasu dubban ma'aikatan kamfanin sarrafa tumatirin gwangwani mafi girma a nahiyar Afirka kenan da ake kira Erosco ke zanga-zangar adawa da matakin da kamfanin na Erosco ke shirin ɗauka na sallamar su daga aiki. A wani taron manema labarai da shugaban kamfanin Chief Eric Omelia ya kira a birnin Lagos ya ce ɗaukan matakin na rufe wannan kamfani ya biyo bayan rashin samun kudaden kasashen waje ne musamman ma takardar kuɗin kasar Amurka na dala daga babban babban bankin tarayyar najeriya domin sayo kayayyakin sarrafa tumatirin daga kasashen waje har ila yau shugaban kamfanin ya zargi babban bankin najeriya da baiwa wasu shafaffu da mai dama na shigo da tumatirin da aka riga aka sarrafa daga wasu kasashe na ƙetare zuwa cikin gida najeriya al'amarin kuma da ke kashe kamfanonin cikin gida. Abin da su mutanen CBN suna yi muna irin cikantakan da suna yi muna saboda mu dan Najeriya ne ba zai ci gaba da haka nan tun da mun yi mun yi mun yi ba su yarda ba. Gaskiya da gaskiya mutanen CBN na ba su so Najeriya ci gaba. Mun yi magana mun yi magana har mun biya dora dubu dari hudu da sittin kudin mu. sun hana mana kawo kaya mun roƙe su kayan da zan buga kaya abin da muka buga kaya da shi sun hana amma a ji a karanta jarida za a gani an ba indiyoni Miliyon goma sha biyar da dari dola kamfani guda to kawo kifi bincike dai ya nuna cewa dubban matasa ne ke aiki a wannan kamfani kama daga nan lagos zuwa wasu jihohin arewacin najeriya musamman ma dai manoma da ke sayarwa kamfanin da tumatirin da suke nomawa alhaji jamilu musa shine manajan shiya na kamfanin mai kula da arewacin najeriya maganar durkushewar kamfanonin cikin gida akwai maganar gwamnatin tarayya maganar gaskiya ta shigo cikin al'amarin ta duba kamfanonin cikin gida domin ba wai mu mu kaɗai ba har sauran 'yan uwanmu Nika suna da fuskantar barazanar durkushewa sakamakon abubuwan da zaka fita kaje ka yi harkar nan babu. Duk kokarin jin ta bakin kakakin babban bankin Najeriya Mr. Isaac Okorafo ya ci cira duk kuwa da sakon karta kwana da na aike ta wayarsa game da zargin da kamfanin ke yi musu na hana kamfanonin cikin gida kudaden kasashen waje domin sayo kayayyaki daga ƙetare. da ko ina illar rufe masana'antu ke da shi a hali irin na tattalin arziki da ake fuskanta a Najeriya tambayar kenan da yawa Dr. Dauda Muhammad na sashen tattalin arziki da kasuwanci a Jami'ar Bayero da ke Kano. Shi rufe masana'antu ah, yana da illa babban illan shi shine yawancin duk waɗanda suke aiki a cikin wayannan masana'antun idan an kulle kaga sun rasa aikin su kenan to idan sun rasa aikin su kuma kaga za a samu waɗanda ba su da aikin yi za su samu karuwa to a ƙasashen da suka ci gaba za ga cewa ana jin tsoron irin wannan rufe masana'antun sai ga gwamnatoci suna kokarin su taimaka su ga cewa ba rufe masana'antu ba saboda gwamnati ma za ta iya yin asara ta wurin samun harajin ma'aikata wanda duk wanda ke aiki na biyan gwamnati haraji yanzu dai abin cira a gani shine ko koken da kamfanonin cikin gidan ke gabatarwa gwamnatin zai tasiri a wannan marra da gwamnatin ke nemo ceto tattalin arzikin najeriya da kuma samar da aikin yi ga dimbin matasan ƙasar da tun ba yau ba gwamnati ta yi alkawarin basu ayyukan yi babin ya ji firamare amurka daga lagos